ci gaba da darasinmu na tarihi kamar yadda aka saba kowane mako irin wannan na lahadi muna karanta wannan littafi na hikmatun minar tarih wallafar usman al-khamis allah ya tsara masa lafiya kuma mun kwana a shafi a komin cike shafi na 217 a darasin da ya gabata za mu tashi yau a farkon shafi na 218 amma ba salis wato research na uku daga cikin shubuhohi da waɗansu suke yadawa dangane da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma bayanin amsoshi akan irin waɗannan shubuhohi da suke yaɗawa. wanda wannan shubuhohi da ma da yake kawowa yana kawo dalilai ne na waɗanda suke zagin sahabbai da hujjar su akan cewa Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yadda shine ya cancanta ya zama to khalifa ba wani ba daga shi sai ƴaƴansa da sa ahlul baiti kadai so da Abubakar da Umar da Usmanu da suka yi wannan sun yi kwace ne ba haƙƙin su bane kuma an zalunce su an kace musu abin da yake haƙƙin su ne so dukkan wata shubuha da suka kawo malam zai kawo shubuhar kuma sai ya bada amsa a kai to kamar yadda na ambata yau shafi na ɗari da goma sha takwas za mu tashi a rifat na uku ayatul wilaya daga cikin hujjojin da waɗannan mutane masu zagin sahabbai suke dogara da shi da yake nuna cewa su a wurinsu aliyu ne ya cancanta ya zama khalifa sai suka ce ayatul wilaya wato aya da take magana akan wato shugabanci wata aya ce Allah ya ce wa hiya qauluhu ta'ala ita ce faɗin Allah ta'ala innama waliyukumullahu wa rasuluhu lalle ku sani majibincin al'amarinku shine Allah wato walittakan da suke nufi kenan majibincin al'amari wa rasuluhu da manzansa wallazina amanu da waɗanda suka yi imani su waɗanda suka yi imanin nan su ne allazina yuqimuna as-salata masu tsaye da sallah wa yu'tuna zakata kuma suke bayar da zakka wai hum raki'una kuma suna yin ruku'i sai ce yace zakaru fi tafsiri hadhihi al-aya da suka tashi fassara wannan aya sai suka kawo hadithan an ali suka kawo wani hadisi daga aliyu Allah ya kara masa yadda annahu kana raki'an cewa aliyu ne ya kasance mai ruku'i a cikin sallah fi sallah faja'a faqirun yana cikin ruku'in nan sai wani fakiri ya zo yas'alu sadaqa yana roƙon abin sadaka lokacin aliyu yana sallah ya riga ya yi ruku'i kawai sai mai roƙo ya zo wakila wasu kuma suka ce yas'alu zakata fakirin ya zo yana neman zakka ne shikenan da ko fa madda aliyu da sai aliyu bin abi talib ya miƙa hannunsa a halin sujjadan nan an gane ko wa fiha khatamun a hannunsa akwai zobe fa akhadha al-faqir al-khatam sai wannan talakan ya karbi zoban da ke hannun aliyu ma'ana ya yi ruku ko sai miƙa masa zobe sai ya karba zoban min yadi aliyin radiyallahu anhu ya karba zoban ne a hannun aliyu dan abi talib Allah ya kara masa yadda shikenan da haka ta kasance fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala al Ta Allah ya saukar da wannan aya saboda ka ayat ta sauka ne akan aliyu saboda ka majibincin al'amarin mu jagora shine Allah sai manzansa sai muminai masu imani ba kuma kowa bane shine aliyu wanda yake tsaye da sallah yana kuma ba da zakka kuma yana halin rukuni <laughs> kun ji yadda suka fassara aya suka kawo wannan hadisi qalu suka ce wa ma'atun zakata wa huwa raki'un illa aliyu babu wani wanda aka samu cikin sahabbai ya bayar da zakka yana halin rukuni shi ali saboda aka fasara huwal waliyu saboda aka zama shine mazubuncin al'amarin musulmai shine shugaba shine jagora an gane wannan ko saboda aka fa huwal khalifa shine khalifa kun ji fahimtar su ka fasara suka aya Allah ya ce raddi akan wannan aya da suka fara ko wannan fassarar tasu ko ka ce amsa a kai min wujuhin ta fuskoki da yawa daga ciki Allah ya ce na farko shine hadihil qissa laysa laha sanadun sahihun wannan labarin da suke kawo Ali yana sallah yayi ruku'u mai roƙo ya zo ya mika masa hannu ya karɓi zobe kwata-kwata ba ta da wani isnadi ingantacce wanda yake ya tabbata lam yathbut an aliyin ba abin da ya tabbata daga aliyu wannan magana annahu tasaddaqa bil khatam wa huwa rafi cewa aliyu ya bada sadaka da zobe yana halin rukuyi wannan ƙarya ne wa huwa ghaliyun an malihi aliyu ya fi karfin a ce wai sai an yabe shi dan ya bada kyautar zobe malamin yathbut da abin da ma bai tabbata aliyu ya wuce wannan ce yaban da za a yi masa ba da abin da ya inganta ba sai abin da ma bai inganta ba za a zo a yi ƙarya a ce a yi shi da shi aliyu ya fi ƙarfin a masa wannan an gane ko wa hima ma madahu Allahu azza wa jalla bihi ai yaban da Allah ya yi wa aliyu kaɗai ya ishe shi abin alfahari haka ne ko ba ka ba ya ishe shi wa ma gubi bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ya da manzo Allah ya masa duk waɗannan sun ishe shi wallahu tabaraka wa ta'ala ya qulu Allah mai girma da daukaka yana cewa aflah al mu'minun haqiqa mu'minai sun rabota kuma Ali yana cikin na gaba gaba cikin mu'minai duk mu'mini ya tsira ya rabota Ali bai ciki ka je ka cire shi ne wani yabo kake nema da yunsu wannan allazina hum fi salatihim khashi'una wadanda su a cikin sallarsu suna da khushu'i wanda kuka hakaito yana sallah ya sa hannu ya ciro zobe har ya miƙa aiki a cikin sallah ko kushi ko ku ba kushi ba ku shi a wannan sallah to ai ba ya ko kushi ba su ka kushi kun lura wannan suka ne ba go bane malam yace wallahi sallallahu alaihi wasallama ya kulu annabi kuma alaihi salatu wassalam yana faɗa cikin hadisin da yake cikin sahihul bukhari annabi bai ce inna fi salati da shugulan ce wallahi a cikin sallah akwai abin da ke shagaltar da mutum ka shagaltu da ibada da khushu'i da kai ga ka a gaban Allah ba ka shagaltu da wani mai roƙo ma har ya zo ba har ka ciro zobe har ka masa har ya karba sallah ta wuce wannan وكيف نرضى لعلي رضي الله عنه وهو من رؤوس الخاشعين يا ذا يدا ga Aliyu alhalin shi ne aliyu yana daga cikin shugabannin masu tsoron Allah masu kushuri wa in matuhun kuma jagoran su ma wajen kushuri a sallah a ce wai an ya tasaddaka wa huwa yusalli a cewa har ya iya fito da abin sadaka ya bada yana cikin sallah haka ne dauka mai lafiya yace amma kana yastati an yantazira hatta yaqdi salatahu thumma yatasaddaq shin aliyu ba zai iya jira bane har ya idan da sallar sa sannan ya bada sadaka zai ya ko ba zai ba saboda muhimmancin sallar da yake da tsabi'i kana ya tsabi zalik tabbas kuwa kwarai aliyu zai iya jira ya idan da sallar shi wal aula أن الإنسان يخشى في صلاته أبن دي بلا جوا شين متين يخشوعي أشكين صلصة قدر ما يستطيع إياه iya. har ka yadda wani abin da zai shagaltar da kai gabarin duniya yanzu ya wafce maka tunani na yanzu har suna mazamin aliyu ne da wannan maganar ci a san da yake sallah ba hankalinsa ma yana jin ma mai magana har ya ji fikirin har ya ji roƙon shi har ya yi aikin da bari ya miƙa masa abin da yake da shi wa yu'akhiru mithla hadhihi al-umur kuma shi mumini ana so ne ya jinkirta irin waɗannan al'amura na duniya Gida ma ba da salati zuwa bayan idan da sallah ko sai kai abin da zaka yi ka ba da sadaka ka kai abin da kake so to wannan hanya ce ta farko ko dalili na farko da ke nuna rashin ingancin ba wannan magana ko ba ka bari? na san dai ba aliyu ba ko kai ba za ka yi wannan ba kana cikin sallah ka ji almajiri yana bara ka miƙa masa sadaka kuma kana cikin sallah ko za ka yi ta ba yi kai da baka kai aliyu ba kenan Eh, na dalili na biyu na lalacin wannan hujja ta su ce innal asla zakati an yabda biha al muzakki asali ga zakka shine wanda zai bada zakka shi zai kira a zo a karba ko ya kai ma wanda zai ba ba wai wanda ya zai karba ya zo gurin sa ba kana lura kawai ya zo ba san ma yaushe ne za a bada zakka ba kawai an zo maka ka bada zakka lokacin zakkar ka ba kila bai ba kai ne ka san sanda kake bada zakka ka ciro ta ko ka girga ka lissafa ka bada wannan zakkar ka bada yace la an yantafi da hatta ya ajihi talib ba wai mai zakka ya zauna har sai mai neman zakka ya zo ba ayyuhuma afdalu shin Allah tambaya shi take yin kanta wanne ne yafi falala an tubadira anta dafi zakati kai ka tafi ka ba da zakkan ga wanda Allah ya ce ka ba au an tajrisa fi baitika koko ka zauna a gidanka ne wa rakatuka wa zakatuka ne in haka zakkarka tana wurinka sun kusanta bi hatta ya turqa alaykal babu ka zauna kana jira har ya kuka kofa kafin ka bada ta'zimu zakata amwalan tafakkuma tawdihim fa tudihim zakata amwalihim ka ba su zakar ka wanda ya fi Allah na farkon ko na biyu a farko ka kashi ka je ka kai da kanka ka zo kai sallama gidan wani salamu alaikum ga wannan sakon Allah ne ko amana da shi ba shi da shi ka bada ko ka kira shi ya zo da kanki shi yana cikin hukuncin kayi kai kai aikin da kanka amma ba ka zauna ka shi kafa ba ya kanka tana hannunka a gida a kulle kofar gidanka tana rufe sai an da kofa an ce ga zakka ina ga almajiri ko ga mai neman zakka ga fakiri ko ga kristini sannan ka dauko ka bayar malam ya ce la shakka annal awwal afdalu babu shakka tabbas na farkon da ya fi balala mana kai ka je da kanka wannan dalili na biyu kenan da ke nuna lalacin wannan dalili nasu dalili na uku suka ce inna aliyan radiyallahu anhu kana faqiran fi hayati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi kansa aliyu nan da kuke magana kuka ce ya bada zakka to shi talaka ne shi ma fakiri ne a zamanin manzan Allah yana da rai duk yana cikin talakawa shine an gane ku ولذلك كان مهر فاطمة من علي رضي الله عنه جرعا فقط saboda haka ne ma sadakin da ya biya na auren na fatima Fadima sulkensa ne na yaki. saboda bai da kuɗi bai da abin da zai bada sadaki sai sulken yaƙin kawai ba mai kudi zai haka ya eh, yi zama sarfi da kudi talaka ne ba batun wani ba da zakka ba ne kusa abin da ya sa ake kawo wannan ayar ake ba da wannan amsar kar ai sun ce ne da aliyu ya yi wannan siffar yana sallah ya ba da zakka ya ruku sai aka saukar da ayar kenan annabi yana da rai tunda annabi ake saukawa aya ko ko aliyu aka wa aya to haka tunda annabi yana da rai, a gaya maka aliyu a zamanin annabi na da rai talaka ne bai da kudin da zai ba da zakka ga aurensa ma kai silfin yaƙi ya bayar shi ne zaraki lam yi humir laha malan aliyu bai ba na na faɗi ma zaraki na kuɗi ba li'annahu lam yakun lahu malun allah anhu domin aliyu bai da dukiya wa ardahu Allah ya ƙara masa yadda kana faqiran shi talaka ne wa mithlu aliyin irin kwatankwacin mutane irin aliyu لا تجب عليه zakka a kansa ba domin bai da shi shine ya kamata ma a ba walam tajibu alaihi zakka fi hayatin nabi sallallahu alaihi wasallama zakka bata wajaba a kansa ba a zamanin da yana raye domin bai da kudi. aliyu ta kai fata fahimta a ake aliyu bai da abinda zai da yake da shi na rufin asiri ba yana cikin jumlar waɗanda su ne ma za a kira shi ba mai kuɗi ba ne na masu kuɗi sa abubakar su umar su usmanu ko ba kamar amma shi aliyu zai da kuɗi talaka shi za a ba kuma aka ce shi ne za a ba kuma sai aka ce shi ya bayar kaga akwai matsala ya akwai inda damuwa ne amma yana da sarki da ya bada kuma ya sake mallakan wani ma zai samu a ganima ta yaƙi da sauransu duk irin wannan ana ba shi samu kuma abin da aliyu ke samu ba abin da zai tara wai a ce har ya kai matakin fidda zakka ba domin da abin da yake shigowa hannu baka ne hannu ƙwarya ita ko zakka tana da sharɗa sai ya kai nisabi kuma sai ya shekara to kafin shekaran ma ya ci abin shi rabi'an da hudu daga cikin dalilan da ke nuna lalacin wannan hujjar tasu malam yace hadhihi al-ayatu laysa fiha madahun iba'in zakati fi halin rukuni bari ku ji wannan aya kanta da kuke magana wa da ta sauka babu yaban wani a cikin ayar ce take nuna cewa wai a yabi mutumin da ya bada zakka yana halin rukuni babu yabo a cikin aya akan haka an gane ko wa illa idan ku ba haka ba kana kullu insani yin da da dafa zakata wa huwa raki to ba haka ba sai zama duk wanda ya yi ruku kawai in ka tashi da zakata sai ka bari sai ka yi ruku kawai sai ka miƙa ka shiga ciki ba ka bane kowa a yabe shi wala sarat sunnatan da haka ya zama sunna duk wani mai kudi ya ware kudin zakarsa shikenan kawai sai ya bari sai ya zo sallah ko ba ka bane sai ya bari sai ya ruku kawai sai ya ga kaga daga nan za a yi sai sahu da za a rika hada sahu da masu kudi da ana jira da zaran ya yi ruku kawai sai sa hannu a rijiyo dan aje maka abu da dan a baka zakka ko ba ka bane zai zama sunna kenan ai kai لأن الله سبحانه وتعالى مدح من يدفع الزكاة وهو راكع Allah ya yabi waɗanda suka ba da zakka suna halin masu ruku'i suna yin ruku'i an gane ko da aka sai ta zama fata kudu sunnatu fi dafi zakka sai ya zama bayar da zakka a halin ruku'i wata sunna ce ta ba da zakka da haka za ta zama ko ba ka ka zai ga halin mutane mana wani mai kudi ya zo masallaci da sallan asuba ana idan da sallah ya ce a kulle kofar masallaci har ba kuɗi sahun gaba dubu ɗari ɗari sahu na biyu dubu hamsin sahu na uku dubu talatin talatin sahu na biyar har ƙarshen masallaci kowa dubu ashirin aka yi raba kuɗi da shi da yayansa suka zo da shi abu kuɗin kuma bai ƙare ba aka komar da kuɗi gida a kuka ce mai labari ya isa ko ina a unguwa alhaji wani ya yi zakar gobe lada ne ma mutane ya samu a cikin suna jira ya bude masallaci saboda kowa na zuwa bashi wannan usulubin shine shi ya gabar ya ba masallata ko sai haka wannan kalli yadda aka yi to ina ga yanzu masu kuɗin in sun yi sujjada in sun yi ruku'u ne suke ba da zakka ya kake gani me zai faru kaga ya zama sunna da za a kai jami'i ne na taimaka sallah asuba ba cikin masallaci ok shi aliyu suke nufi a ai sun ce a gida ne ba kaji suka faɗa ba a gida aliyu yake sallah kawai shi kadai yake sallah kawai sai mai karɓar zakka ya zo fakiri eh ya zo kawai sai ya miƙa ya zakka ya zo ya magana zakka kawai sai aliyu ya miƙa masa hannu akwai zobe ya karɓi zoben shine zakka zoben ne zakka zoben ne zakka ya gani to shi ne abin da malam yake magana a kai malam yake cewa wa haza lam yaqul bihi ahad yace wannan magana da yan a suka yi ba wanda ya faɗi wannan magana cikin malamin su ne suka shashi abin su suka kirkiro ƙarya suka ta suka faɗa to mutane kuma suna da ilimi dalili na biyar da ke nuna wannan magana ta su magana banza ce malam yace zakara Allah tabaraka wa ta'ala iqamatu as-salati wa hiya ghayru al-ada an gane ko Allah madaukakin sarki ya ambaci tsayi da sallah a cikin aya kun fahimta ita ko tsayarwa ba a da'i ba ne ba yin ta ba ne a ce wana ya tsaye da sallah ba daidai yake da cewa wana yana sallah ba kun lura ya ke nufi da tsayawa yanzu ba sallah muka yi ba an jima mai zami yi sallah an jima can kasuwa mai zami yi sallah an jima washe gari da azhar mai zami yi da la'asar mai zami yi gobe haka za mu yi ko jibi haka za mu yi ko har watan gobe har watan jibi har ko ya shekarun mu dai wannan shi ake ce tsaye da sallah ka tsaye da ita kana yin ta akan lokacin ta a da ko shine yanzu ga ka kana cikin sallah Allah ba ce yayi ada wa ada a salata ba ce yayi alladhina yuqimuna salata masu tsayar da ita suna kula da dokokinta da yin ta akan lokaci haka Allah ya faɗa ka san mutum zai faɗi wani abu sai Allah ya toshe mai basira ya zama kawai jahilcinsa kuma sai ya bayyana shi yasa wallahi malam malamai da yawa suna faɗa muhammad bin abdul wahab da sauran malamai da suka yi sharhin tauhid irin su usaimin da kuma hatta su fauzan a kitabut tauhid din su suma da suka yi bayani duk wani dan bid'a ko wani mai kin gaskiya inda ya faɗi wani hujjarsa akan kare ƙaryar shi ko bata shi to wannan hujjar ita ce hujja akan shi kuma wanda za ta yi masa rabi da gaske kaga su sun kawo wannan matsayin wani hujja so suke su nuna aliyu shine khalifa to kuma gashi ta ta zama hujja a kansu to Allah magana tsaye da sallah yayi an gane ko ba ada ba ba yin sallah ba yace da Allah ya kamata salati kamar ya kula Abdullahi ibn Abbas domin tsayar da sallah kamar yadda Abdullahi ibn Abbas yake cewa yace hiya an yu'addiha kama addaha rasulullah shine mutum ya yarka yin ta kamar yadda annabi yayi ai al kamali ma'ana ayi ta cikin kamala fil taharati cikin tsarki an gane ko fil ada mana wajen yin ta yadda za a gabatar da sallar fil ruku'i a ruku'i fil sujudi a cikin sujjada fil khushu'i a cikin khushu'i fil zikir wajen zikiri wa fil qira'a wajen qira'a ma an za ka yi ta sallar ce duk waɗannan sai ka yadda annabi yayi wa hadhihi hiya iqamatu salat wannan shine tsaye da sallah ba mu taba ji kuma inda aka ce annabi shi ma ya bada sadaka yayi ruku lokacin ko ka taba ji babu to haka ake kuma ya sallan ya ce sallu kamar ra'aytu muni usalli zai ce annabi yanzu aliyu ya yi sallah ne da annabi yake sallah ba kenan wala yake cewa wa idza kana kadhalika idan ko haka ne to kama sababu dikirin ruku'i ba da zikirin iqamati sala me yasa za a ambaci ruku'i bayan an ambaci tsaye da sallah shi ruku'i ɗaya ne daga cikin ayyukan sallah haka ne me yasa aka ambata malam yace ga shakka annal al-murad ruku'un akhar wannan yana nufin ruku'i ne na daban ba ruku'i na cikin sallah ake nufi ba wani ruku'in ne daban dai da gaske domin an bace sallah me yasa za a ware kuma idan aka ce yawa yana sallah Allah za ka yi tunanin a ce ya yi ya tsaya ne a tsaye kam kuma ya ce assalamu alaikum ya wuce eh ba za ka kawo akwai ruku'i a ciki ba ba za ka kawo akwai sujjara ba akwai dagowa daga ruku da fiya sujjara dagowa daga sujjara zaman tafiya duk za ka kawo yana abubuwa a cikin sallah aiko to me yasa tunda an ce musu salata suna tsaye da sallah wanda sallar nan tsaye da ita inda ita ce za a tsayar duka akwai waɗannan ayyuka a cikin ruku nan na ciki me yasa kuma a ƙarshe aka ce yutuna zakata wa ke wani? ya cika ce to lallai wannan yana nuna wani rukun ake nufi al muradu huwa kudu khudu abinda ake nufi da ruku'i anan a wannan ayar shine kankan da kai ga Allah subhanahu wata'ala mana san da za a baka zakkan ya baka kan ma yana kankan da kansa ne yana jin ka masa rana ka masa falala da ka karbi zakkar sama da Allah ya ce ga bayar kuma ka karba wanda inda ka ce ba za ka karbi zakkan ba ka masa bakin ciki ka masa rukuni zai ya koma ma ya kuka ya ce a zayan bashi zakka ki karɓa ko dai lamu Allah zai bi ne kana mai ba mutum alheri ana kankan da kai haka ake nufi ruku'in da ake ka duda ba wayanka bane ba ka dukiya ba tsiminka bane ba iliminka ba idan ka karanta mathematics ko ka karanta business administration ko ka karanta accounting sai kai kudi ana ah, ne bayan saboda aka ka zama mai kankan da kai lokacin da kake ba da zakka kace ma wanda kake ba zakka wulakanci kar ka rika nuna kai kana sama da shi garanta shi ka mutunta shi cikin girmamawa kama kala ta'ala kamar yadda Allah mai girma ɗaukaka yake cewa an Dawuda dangane da annabi Dawuda ya ce wa zanna Dawudu anna ma fatannahu sai annabi Dawuda yayi zato cewa mun jarabce shi hatta fara rabbahu yana ganin haka ya nemi gafar ubangijinsa wa kharra raki'an ya faɗi yana mai ruku'i wa anaba ya maida al'amarinsa ga Allah ma'ana yana mai ƙanƙan da kai ga Allah ya maida al'amarin gare shi ko rasa sajidan kuma faduwa yayi sujjada an fahimta me yasa aka kira sujjada a nan gurin aka ce ruku'i kuma alhalin ba ruku'i ne sujjada ruku'i ne ruku'i daban sujjada daban haka ne to ka gana shi ba ruku'i ne inda ganta ka ce wa ana nufin ruku'i bane haka wai ka duka wa inna ma samma huraki'an Allah ya kira annabi Dawud mai ruku'i ne lizulli saboda kankan da kai da yayi ya kaskantu gaban Allah wal khudu lillah ya kankan da kai ga Allah tabaraka wa ta'ala duwan da kankan da kai ga Allah wanda kin sarki ya halatta a ce mai rake an gane ko kamar wani abu ne da bahaushe yake cewa kawai sai ka ga wani da baka tunanin ka ganshi kana fahimta kila wanda kake jin tsoro ko dama baka so ka haɗu da shi saboda haibarsa da kimarsa ko kuma ka zo ka wani abu ka faɗa wata magana akan wani baka san yana wurin ba ashe yana jinka yana bayanka ko sai ya bayyana gare ka sai ka ce jikinka ya yi la'asa haka faɗin haka don Allah in ka ce jikinka ya la'asar jikinka ya yi kabbara ne da karatu da sura da komai ya haka ake faɗa haka ake faɗa amma haka ake nufi ita ce manufar in ka ce jikinka ya yi la'asa da ake nufi jikinka ya yi sanyi ne saboda ai la'asar ta bambanta da azahar da azahar akwai zafin rana la'asar kuma akwai me akwai sanyi ma'ana kana kinaya na cewa jikinka yayi sanyi haka ne ko ba haka bane to kayi ruku'i ga Allah ma'ana ka kanta da kai ga Allah shi ne abin da girbi kan kama da zakka kana hankoro kana jin koyo koyo koyo mai kudu ne kan kowa kana nuna kai girman kai shi ne abin da ake nufi malamai yin shi a ku gane ba ruku'i Allah bane ka gani kaga ya nuna jahilcin su a fili irin su ne za su je su fassara ayan wa mar'atuhu qa'imatun fa dhahikat basharnaha bi ishaqa ko min wara'i ishaqa yaqub lokacin da aka yi ba kan annabi ibrahim albishir za ta haifi da annabi yaqub bayan sama da jika sunan shi ishaq za ta haifi kai da annabi ishaq bayan sa kuma da jika sunan shi yaqub ko ba haka bane wannan fa dhahikat sai ka samu dan shi a sai kai dariya haka zai fassara wa dariya to menene abdahiku anan a dariya bane shine sai jinin al'ada kana da bukari da rike baka Allah ya kyauta malam yace kamar qala tabaraka wa ta'ala kamar dai har yanzu dai ila har ila yau malam na bada misali yadda Allah madaukakin sarki yake cewa a wani wa idza qila lahum irka'u la yarka'una ko kalmar ruku'i na ita ce yanzu in aka je musu su yi ruku'i ba sa yin ruku'i malam ya ce ai ikhza'u mara idan aka ce ku kankan da kai ga Allah ku mika wuya gare shi wastaslimu li amrillahi ku mika wuya ga al'amarin Allah tabaraka wa ta'ala ga umarninsa ba za su yi ba shine wannan irka'u la yarka'u wace su sujada ba za su yi ruku ba za su yi ba haka ake nufi mika wuya ake nufi duk shi shi'a ba san wa'annan ayoyin ba ba su ma'anar su ba wa kadhalika qala an maryam haka Allah ya faɗa dangane da na maryam diyar imrana Allah ce ya maryamu qunuti li rabbiki ya ke da maryamu ki ji tsoron ubangijinki shi ki kanat wasjudi ki sujjada warkai kuma ki ruku'i ma arraki ina tare da masu ruku'i ai ikhda'i ki kankan da kai wakhsha'i ki yi khushu'i li amrillahi ga umarnin Allah tabaraka wa ta'ala maryamun tana na maryamu kanat munqati'atan lil ibada ta kasance waje ta ware kanta din ibada وهي ممن لا تجب عليها صلاة jama'a? kuma tana daga cikin mata wanda sallar jami'i bata wajaba akan ta ba alaysa maqsudul lahi tabaaraka wa ta'ala fi hadhihi al-aya ai ba manufar Allah bace a wannan aya da yake ce mata kirka ima arraki ne kin da jefe jami'i kenan ko ko ba haka bane ne suka dauka abu anan to ba haka Allah yake nabi ba annal insana yastahabbu lahu an yadfa az-zakata wa huwa raki ba ana nufin wai mutum ya ne ya bada zakka yana halin ruku ba a an kan da kai ake nufi dalili na shida wanda yake nuna cewa hujjar ta fita banza ce shine sababu nuzul hadhihi al-aya dalilin ma da yasa aka saukar da aya an fahimta su sun ce wannan shine dalilin saukar aya dalilin saukar wannan aya annahu lamma kanat rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lokacin da yahudawa na banu qainuqa suka yaudari manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zahabu ila ibadati bin ubadatu bin samit suka tafi wajen ubadatu bin samit radiyallahu anhu kama akhraja zalika ibn jarir fi tafsirihi kamar yadda ibn jarir ya kawo wannan kissa a cikin tafsirin sai ya kawo hadisin wa araduhu an yakuna ma'ahu sai suke son wai ubada ta bin sabit ya kasance tare da su fatarakahu sai ya basu shi ubada wa adahum ya kyamaci abin da suka aikata wa tawalla wa rasuluhu ya jibinci Allah da manzansa ya koma ya goyi bayan Allah da manzon shi fa anzala Allah Allah ya sokar da wannan aya kaji da lin sokan aya fa ba fa akan wai Ali ibn Abi Talib bane sun je su hada kai da wani cikin sahabbai a cuci manzan Allah ya yaudare shi juya musu baya kiyarda Allah ya saukar da wannan aya inna ma waliyukum Allahu wa rasuluhu wallazina amanu wallazina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum raki'una ay wal halu annahum khadi'una ma a halin da suke sun kankanta kai ga Allah fi kulli shu'urihim a cikin dukkanin al'amuran rasulillahi tabaaraka wa ta'ala ولذلك قال الله تبارك وتعالى في أول الآيات saboda haka ne ma Allah ya faɗa a farkon ayoyin Allah ya ce ya ayyuhal na amanu ya koran da suka yi imani la tattakhidul yahuda wan nasara awliya idan ku gane da ta bin samit ba yahuda bane suka yi haka na banu qainuqa ya koran da suka yi imani kar ku yi yahudawa da nasara awliya majubanta al'amuran ku masoyan ku masu kuma wanda kuke kaunar su Allah ya ce ba'dhum awliya ba'd sashen su wato majubanta sashe ne wa man yatawallahum minkum duk wanda ya jibince su daga cikin ku ya jibinci al'amarin su daga cikin ku to fa innahu minhum ya zama ɗaya daga cikin su shi ma ya zama hukuncin ba yahudi ya zama ba barasa ne an ne saboda ya fifita su akan Allah da manzo inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimina lalle Allah baya shiryar da mutane waɗanda suke azzalimai duk wanda ya haka ya zalunci kanshi shine Allah yake magana yake ce musu ku fa sani inna ma waliyyukum Allahu wa rasuluhu wanda za ku zubunta wanda zai zubunce ku shine Allah da manzansa ka ji dalili ba kallasi yakin ayar ina aliyu a wurin yake yani abdullahi ibn ubay ibn salul mana abdullahi ibn ubay ibn salul da shine aka kira su cewa su azzalimai ne da annahu kana muwaliyan li bani qainuqa domin ya kasance yana jibuntan wannan yahudawa da bani qainuqa yana tare da su yana goya musu baya ولما حصلت al-khusuma lokacin da husuma ta samu tsakanin su bainahum wa bainan nabi sallama tsakanin su da annabi wa lahum sai ya jibunce su ya goyi bayan su wa nasarahum hamma ya taimaka musu wa waqafa ma'ahum ya tsaya a tare da su cikin damuwar su kawai ehe bai bai goyi bayan manzon Allah ba to amma shi kaga munafiki ne ai wa zahaba ila nabi sallama li yashfa lahu yaje wurin annabi ma duk da rashin mutuncin da suka yi wai ya je nema musu afwa ya je nema musu ceto amma ubada ibn samit amma shi ko ubada ibn samit radiyallahu anhu wa Allah ya kara masa yadda fa huta barra Aminu shi ya barranta daga gare su ne Wata tarakahum ya basu kawai ya kyale su anzalallahu tabaraka wa ta'ala Allah ya saukar da wannan aya alladhina amanu la tattakhidhu yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd thumma aqaba tabaraka wa ta'ala daga nan sai Allah ya biyo bayan wannan aya bi zikri sifatil mu'minina ya ambaci siffar mummunai wa huwa ta ibn samit wanda muminin a nan gurin ubada ne ibn samit shi mumini ne ba munafiki ba Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ba sahabin Annabi bane dan munafiki ne munafiki ko ba sahabi bane ko da sun yi zamani da Annabi kuna bi? insha Allah ya siffanta mummunan Allah yakan kira mumini daya da sunan mummunai da yawa kamar yadda yanzu ai waye ai wannan aikin waye mummunan ibada ne ko amma sai Allah ce ya ayyuhal ladina amanu zaka ce amanu shine ne ko suna da yawa suna da yawa kaga suna da yawa amma kaga sai aka kira shi da siffar duk wani mumini wanda yake da imani ya fada ciki kamar yadda wato sahabun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rubuta wasiƙa aka kai mayan maka wanda annabi ya tura aka je aka so wannan wasiƙa haka ne ko ba haka bane Hatib ibn Abi Balta ba haka akai ba da aka duba wasikan, gashi ya rubuta yana ba su labarin annabi zai zo maka lokaci kaza dan a tsare masa dukiyar shi an yi haka ko ba ya haka ba shi kenan da aliyu ibn abi talib da miqdad ibn Abd da suka an so wasiƙan nan suka kawo aka ga abin da gari annabi ya ce ga yayi haka yace ya rasulullah ba na yi bane dan kafirci ko dan munafinci ina da dukiya ne ni ba dan maka bane na zauna cikin Quraysh amma ni ba ba Quraysh bane ina so in dan samu dan wata kafa ce na dan fara dan dama dama an je fara kar a taba dukiya da dan kare mu ina da yaya da iyalai da dukiya a ta. ni ban da da za su kare mu ni ba kone nabi ya ce ya faɗi gaskiya kuma ya ce ya munafunce ka ya manzo Allah ka bani dama in fulle masa kai annabi ya ce baka ga ya halarci yakin badar ba ka sani ko Allah ya duba zukatan waɗanda suka ji yakin badar ne ya ce ku aikata abinda kuka ga dama na gafarta muku duk wannan ba tafiya bane ya samu recommendation ne daga daga manzon Allah to gaba ɗaya babbar recommendation din sai Allah ya saukar da aya har da cewa Hatib ibn Abi Balta shine ya aikata laifin shi kadai amma sai Allah ya kira shi da sunan muminai yace ya ayyuhal ladina amanu mutane ne amma aka ce ya ladina amanu la tattakhiru aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum min al haqq haka yadda Allah yake yi ba to shi yasa anan ma mubarak ibn samir shi kadai ne bai yi abin da abdullahi ibn ubay ibn salul yayi ba na munafuntar manzon Allah da goyen bayan kafirai a kansa har ya zo ya nema musu ceto shi ko ubare ya juya musu baya yake amincewa ya goyi bayan Allah da manzansa da Allah ta'ala ya ga zuciyarsa da wanda suka bar ayinsa sai Allah ya ce inna ma waliyukum Allahu wa rasuluhu wal ladina amanu kun gani majibincin al'amarin ku jagoran ku shine Allah da manzansa da waɗanda suka yi imani waɗanda su za ku so ku kaunata allazi ne yimuna salata waɗanda suke tsaye da sallah wa yu'tuna zakata suna ba da zakka wa hum raki'una suna masu kankan da kai Allah yace hadhihi al-aya nazalat fi ubadah ibn samit wannan aya ta sauka ne akan ubadah ibn samit ba akan wa ba ba akan ali ibn abi talib ba ana fahimta jama'a na bakwai daga cikin dalilan da ke nuna cewa hujjojinsu na banza ne innahu yastati'u kullu ahadin an yaqula mithla hadha al-kalam ai wannan magana da kuka faɗa ko yan shi'a kowa zai iya faɗin wannan magana shi ba haka ne kowa zai iya faɗin ta ai yastati'u muhibbu muawiya masu san muawiya ko aka bani ibnu abi sufyan za su iya bude baki an ya kulu su ce nazarat fi muawiya ce ai na ya kan muawiya ta sauka za su fara haka ba wa an ya tubi hadisin makzubin su ma su kawo hadisin ƙarya kama a ta ghairuhum bi hadisin makzubin an aliyin kamar yadda wasu wanda ba su ba ɗan shi'a kenan suka zo da hadisin ƙarya akan aliyu kuna fahimta sun ma ya ce muhibbu usman sannan masu son usmanu su ma sai su zo masoyan shi ai kowa na da masoya ko ba haka bane da sun zo bai kulu na nazarat hadhihi fi usman shi ai wannan aya ta sauka akan usman ne wa ya tuna aidan bi hadisin makzubin su ma su kawo hadisin ƙarya akan usman duk za su iya to wannan duka dalili ne da ke nuna ƙarya ne wannan maganar su. dalili na takwas ala nuzuli ha fi aliyin Allah irin abin da idan muna musu da kai sai nai bayani ne bayani da hujjoji sai ka kiyarda in ce to na sallama maka mu dauka yadda ka faɗa ne ka gane irin law sallamna jadalan shi ne mu dauka ma yadda kuka ce akan aliyu ne ko kun ce akan aliyu ta doka mun yadda hakan ne mutafa tafi akan aliyu ne shi gani shi ne. ai duk da kun mu dauka akan aliyu ne fa inna halatu dillu ala al amma ai ba ta nuni akan kuma shine khalifa tana nuna akan shine khalifa mu'addara ma akan shine tana nuna akan ta shine khalifa ba da rasulullahi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa inna ma tadullu ala annana yajibu an natawalla ali ai ayan in ma muka dauka kun ci akan aliyu ne iyakar ta kawai tana nuna cewa mu ji aliyu ne ma'ana mu so aliyu kuma muna son shi kowa ma son shi akwai wanda yake kin aliyu babu wani ahalin suna da yake kin aliyu na abi da idan ka ki aliyu ba ka kafarta mu a ahlus sunna ya tafiya nan abin da ke nuna ba kan karibanci ba yau malam ya ce wani hannu na tawallahu muna son sa shi jagoran mu ne wa radiyallahu wa ardahu Allah ya kara masa yadda Ta shi an dalili na tara wanda yake nuna cewa ne wannan hujja ta su ta banza ce malam ya ce al'ayatu ja'at bi lafzil jami'i. ayat ta zo ne da lafazin jami'i mara mutane da yawa ba lafazin mutum da ake magana da shi ba wa aliyun wahid shi ko aliyu da kuka fara shi kadai ne kan ko aliyu biyu ne aliyu uku ne aliyu ne sai saraka ayat kuma ta zo akan jami'i wa nahanu mu kuwa wa in kunna naqulu innahu yumkinu an yadhkura al-jam'a wa yuradu bihi al-mufrad ko da mu ahlus sunna muna cewa zai yi a ambaci jam'i amma ana nufin mutum ɗaya kamar yadda a waccan ayar da muka ce ana nufin ubada ne kuma Allah ya ce alladina amanu ko kuma na kawo muku wani ansa daban na ce ana nufin haɗin ne kuma aka ce alladina amanu duk ba mutum ɗaya bane amma kuma aka kira su da sunan imani to duk mun yarda da wannan yace illa anna al-asla sai dai fa asali dama shine annahu idza utliqa al-jam'u duk inda aka itlaqin jam'i ana ka faɗe shi kai tsaye to wudi da bihin jam ana nufin jam'i ne yadda aka faɗi jami'i ana nufin jami'i ne illa bi qarinatin sai an samu qarina wacce take nuna ɗaya ake nufi ina fata kuna fahimta yanzu kamar waɗannan duka akwai qarina da mubarak ibn samit da kuma hasib ibn abi balta da na kawo misalin da akwai qarina da ta nuna su ake nufi amma aka faɗa da sigar mai jami'i yace to sai an samu qarina a nan gurin dole ne dan ko babu qarina da kike nuna aliyu ake nufi jam'in dai shi ake nufi wanda Allah da mu yake magana duka irin wanda suka bi bayan ubada suka bi suka jibinci Allah da manzansa shi sa nan ma anan kaga yake cewa da ubada din da wanda suke tare da shi iri ta irin ta wanda muka bi irin fahimtar sa mun ji wa kafirai baya dalili na goma ashiran wa yaquluna har ma suna cewa su fi qaulillahi tabaraka wa ta'ala akan fadin Allah ta'ala suna cewa wai Allah ne yace inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu wal ladina amanu wal yuqimuna salata wa yutuna zakata wa raki'un suka ce wai lil hasri wai ayat ta iyakance ne ta iyakance iyali ne ba wanda zai shiga eh fatabtul khilafatu man sabaqa saboda haka ya nuna khalifancin wanda suka riga suka khalifanci ba aliyun ba khalifancin su lalatacce ne na mugunta ne na zalunci ne an gane ko ya nuna suna nufin wai abubakar da Umar da Usman kalifancin su na zalunci ne tunda iya Aliyu ake nufi wani hannu awwalan mu nan da ahlus sunna a matakin farko abu Allah an takuna hadhihi al-aya nazalat fi Ali radiyallahu anhu mun riga mun lalata mun kore cewa ma ayan nan ba akan aliyu ta sauka ba Sun law farabna. annan ma muƙaddara cewa anna qawluhu innama lil hasri wa innama dannan ta iyakance aliyu ne ai wahiyar tubdil khilafata abi bakar kuma wai ayan nan tana lalata kalifancin abubakar da umar da usmanu fahiya aidan idan kanat lil hasri idan ta kasance ta iyakance aliyu ne tubdil khilafata hasan sai kira hadda kalifancin hasan ba ta lalata da hasan aliyu ne jama'a hasan aliyu ne wal husaini ta lalata kalifancin husaini shine aliyu duk kaga ba shi bane wa aliyu bin al-husaini da kalifancin aliyu dan husaini wanda ake cewa zainul abidina wa muhammadu baqir duk shi ma duka jikokin aliyu ne da taba kunnansa shi ma ta lalata kenan wa ja'afar da ja'afar shi ma ibnu abi ali duk ta lalata su kenan ka lura da maganar da ake faɗa kuwa in har kun ce akan aliyu ibnu abi talib shi kare ta faɗa dalili na goma sha ɗaya ahalus sunna kenan in ka taɓa su dinga ga maka hujjoji don lalata abinka gashi nan hujja goma sha ɗaya akan wannan ƙaryar da suka yi da fahimta ba daidai ba dalili na goma sha ɗaya suka ce inna Allah subhanahu wa ta'ala la yusifu bi annahu mutawallin ala ibadihi ay annahu amirun alayhim bal huwa khaliquhum wa raziquhum wa rabbuhum wa malikuhum fa kayfa yakunu ma'ana al-aya ai ahlus sunna suka ce ku sani shi Allah subhanahu wa ta'ala ba a siffanta tashi da cewa wai shi mai jibintan bayin ba a siffanta tashi da haka domin Allah ya wuce nan saboda shi Allah shi ne shugaban dukkan wani abin da ya halitta ko ba ka bane kan duk wani bawansa a ce wai Allah shi ne sarki ko shi ne kaza ko Allah ya wuce a mai wannan siffanta ban abin da yake kawai shi ne huwa mu Allah ne ya halicce mu ba shi ya halicce mu ba wa rajibuhum shi ne mai azurta mu an gane wa rabbuhum kuma shi ne ubangijin mu abin bauta amalinkum shi ya mallake mu fa kaifa yakunu ma'anar aya za a yi ma'anar aya ta kasance haka wa kada yuqalu zarika an rasulillah haka nan kuma za a faɗa dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bal huwa ajallu min dhalika shi ma annabi ya wuce nan ce wai kaza a ce kaza da haka wannan magana ta su magana banza ce shi sa zaga kullum babban abin da muke fata ne a rika yin karatu idan ba a karatu to irin waɗannan shigohin da suke yaɗawa, to shi fi sauki kaga mutum ya kasa iya fahimta sai ga ya dilmiye saboda bi da karatu ka ya ku yan uwana matasa a yi kokari a ji alimi ilimi inda ga malami rabbani mai tsoron Allah wanda ke karantarwa akan sifarkin kwarai to a je a zauna a nemi ilimi a koya a saurara in za a sa littafi a sa littafi in ba za a sa littafi ba darasi irin wannan na masallaci a saurara za a fa'idanta ɗaya biyu wallahi sai ka ji ka sa ka karu shi haka ilimi yake amma in ka zauna ba ka karatu sai neman kuɗi kadai sai duniya ka sa a gaba to za ka yi nadama lokacin da nadama ba za ta maka amfani ba za ka zama baka san komai ba a addinin ka a samu mutane su ta wasa da kai wannan ya harba ka can wannan ya harba ka nan kuma irin wannan guguwa ta zagin sahabbai da sunan wai musulunci ake ma sai ka nan da nan ka fada ciki sai ga a zahiri saboda zuciyarka tana da kyau kana kan alheri sai ga aya kan daidai ake ba kai ma kawai sai ka fara bulum baka sani ba shi kenan ka fada cikin yuyu idan baka bude ido da kyau ba za ka yi muguwar faduwa cikin cikin inda ba nan ya kamata ka shiga ba ka ba ka bani za ka yi fada fada mummuna sai ka bude ido ka san su waye za ka yi waye malamin ka me yake karantarwa ba wai kawai dan ya ajiye jin ba ba kawai dan ya dangila wandansa ba ba dan ya yi rawani ba ko ya shiga musulunci ce aqidar sa menene abin da yake karantarwa darasinsa da karatunsa akan anya na daidai ne ko kuwa a sabani ne wanda yake ba na daidai ba sai ka je ka kama mutum kana tunanin ka kama reshe ne nan ko baka san ganye ka kama ba ko ba ka bane na taɓa ku labarin wani da ya mafarki ko ya kwanta bacci sai ya mafarki asalin kistan shine wanda yake zaune a asibiti yana aiki asibitin orthopedic shi yake ba da labarin nan receptionist a reception ɗin asibitin kashi yake wanda ya san asibitin kashi ai ya san ɗabi'a asibitin ne mai yawanci ka ji marasa lafiya na kuka wannan kafa shi a sagale wannan wuyan shi wannan hannunsa ko ba ka bane wani sai ya wata da watanni kafa a sagale wannan wayo jikina kafa na kaina duk haka ɗabi'a take Allah ya tsare mu ya kare mu gaba da yace abin da ya dauki hankalinsa ya bashi mamaki ɗakin da ke kusa da teburinsa na reception akwai ɗakin farko na mara lafiya fashion ne a ciki na aka zo dubawa sai rika jiyo masu duba shi suna kyakkyata dariya a ciki ana bushewa da dariya ita wannan irin abu ne idan aka zo duba mara lafiya wanda ya kamata a ji tausayinsa kai kuma bai kamata a ce dariya ake ba kuma sai mutane su fito a ɗakin suna da kyakkyata dariya har su fita asibitin ma suna dariya ce kai wannan menene ya faru haka ya ce to ai dama yanzu tunda lokacin ziyara ya kusa karewa idan aka fita ni zan shiga ɗakin nan ko in ga menene suke wa dariya a cikin ɗakin nan to ya yi canjin aiki ne ya canji wani ya tafi da dutsen sai ya zo sai ya ga wannan abin na ta faru sai to zai shiga da aka gama duk an fita sai ko ya gama ta yan rubuce-rubucen sai ya rubuta abin da zai rubuta abin da sai ya dan shiga ɗakin amma tun da ma'aikaci ne shi akwai ID card ɗinsa da tag ɗinsa na asibiti ya dan duba lafiya ko menene yaruwan ka daidai ne meye abin da ya gani ya ce ban yi mamaki ba domin mutum ne na gani a kwance akan gari kafarsa a sagala haka ko ina da bandeji a jikinsa ba amma kare a kadai ba ayoyi ne a jikinsa ha shi to kun sa ake dariya ya tambaye shi ya jikin ka lafiya da sauki to ba wani tsala ko shi amma ya naga kuma nake jin ana ta dariya a ciki kai ga halin da kake ciki cikin barkwanci ma shi mara lafiyar ne ya ce masa ato kana wani bakin ciki ne don muna dariya ya ce a ba bakin ciki bane abin ne akwai ban mamaki kai halinka ya kamata a tausaya maka ne ba wai a maka dariya ba da kan shi ba sai ce to barka ka ji dalilin da ya sa suke dariya Shi ne yanzu mara lafiyan yanzu ya anshi magana shi ne yake bada labarin kansa da kanshi ya ce ni mutum ne da ba na son zafi na fi son iska ban son zafi a rayuwata Gidan mu, a gidan sama nake kuma saboda na san ana ɗauke wuta ya sanya gado na kusa da wundo na ajiye shi in ba wuta kawai zan buɗe wundo da ko ina ita ya rika shigo mu ni haka ne shi kawai ya ce na taso daga wurin aiki na na zo masallaci irin wannan darasin da ake na zo na ɗan zauna aka yi darasi da ni a masallaci an fahimta ya ce bayan na koma gida sai na je ba wani sabon abu bane kawai na samu babu musa an dauke wutar lantarki an saba ko ba haka bane sai na ci abinci na kawai na gaba dan abin da zai yi kawai na haye kan gari na kwanta a gona da wunda da wundo da ko ina da kofa in sha iska sama sama yake hawa na biyu ya ce to ina cikin bacci ne kawai sai ne mafarki tashin alkiyama ta zai? alkiyama ta zai ga mutane a fili ga manya-manyan motoci irin manya-manyan luxurious din nan bosses din nan ana kiran sunayen mutane list ake kira na yan aljanna da yan wuta sai a zo da takarda a ce wane wane dan wane sai ce labbai ka sai a ce boss nan ba kaza wuta kaga mutum ya ta kuka wane wane kaza boss nan ba kaza aljanna mutum ya ta murna wannan ya shiga boss din aljanna kuma duk boss lodi ake sai ta cika sannan mota sai ta je kuma idan mota ta tashi ba a tsayawa sai an kai destination in ta wuta ce sai ta kai wuta ba tsayawa a hanya ɗin ɗinta kenan in ta aljanna ce sai ta kai aljanna haka ake ta yi ya ce hankalin mutane a tashi ana ta kiran suna nima hankali ya tashi yana ba shi labari ba ta mafarki yake ganin wannan abu ya ce duk aka ƙare ba kira suna na ba fa sai ni da wasu <laughs> mutane zuga ya saura a ya ce saura su biyu suka rage da kuma tsaradin mutanen da suka rage a ƙasa the boss number 33 the boss number 53 afon 33 53 ba 53 ba ne ke son ce 35 da 53 kaga 33 35 amin in ka kalle shi in ka jura shi 53 ne in ka koma jura wannan haka shi kuma wancan shi ma haka 35 ne su kaɗai suka rage kuma ana fikiran su ana lodi aka ce wane wane kaza number 53 wuta ake kira ya shiga wuta wane wane kaza number 35 boston ita ce aljanna 35 za ta aljanna 53 kuma za ta wuta ita aka aka dinga kira gabana na dukan uku a mafarkin na ya firgita ya lalata aka kira sunan shi na baika cikin firgiti aka ce boston 35 aljanna aba ke murna zai tafi aljanna yayi maza ya je shige bus yana kallon wasu na kuka ya ce eh, nan kukan murna suke ba yana dan lekowa yana kallon mutane a waje a gama kiran sunaye aka gama kawai aka gama lissu kowa ya kare aka tashi lokaci wanda za ta yi aljanna da wanda za ta yi wuta duk aka tashi aka kama hanya ana tafiya ha yana cikin tafiya kawai sai ga irin lambobin nan da ake rubuta a kan titi daga rubuta to aljanna an gane ku to aljanna 80 kilometers to wuta 90 aka ce matsawa kaga wuta na gaban aljanna ta kudu sai an wuce an kawai sai aka bai ga an sa to aljanna right mota kawai ta right to wuta kuma a miƙe left kawai sai ya ga direban su bai yi right ɗin ba bai hanyar aljanna ba ya ce kai <laughs> ya zarce kawai ya ce kai ya ce to a ransu sai na ce to ko dai akwai shortcut ne eh direban nan shortcut ne bi zai zaga ne gida ya ce tun ina ganin fa tutar nan 80 ta dawa 60 50 ya ce ha shi bai ga wata fara ba kuma ya ce wai ta yawa ina zamu ne ina ga wai ce ah ban gane ina zamu ba direba na ta tuki yana ta wuta kawai a inda zamu kawai nan zamu to ai ka wuce kwanan aljanna ba ka kai aljanna ba ya ce aljanna ni ba aljanna za ta ba ya ba aljanna za ka ba aljanna ne mara. ita ai wannan motar ta wuta ce sun ce eh. ya ce a ah, an kira suna na fa aljanna aka ce kuma ce duba da kyau yana duba sai gashi ya yi kuskuren shiga bus 53 ne da ya kai shiga 35 kawai saboda murnan nan da wannan imi ko ya kuskure ya shiga 53 ya kan 35 kai ya ce direba tsaya in sauka ya ce ya ba tsayawa duk inda mota ta tashi ta kai ya ga fa an zo wuta 30 km kilomita ya ce ka tsayanta kamar kamar ce direba ya ce ba tsayawa ya ce sai na taso daga kujerar da nake na zo gudun direba ya zan ta magana ka ga mana ni bosu su ta ne kuma aljanna ya ce ina taɓa ka faɗa direban in ne magana ta baya da ya wai ba ka sai na gashe shaidan ne direban shaidan ne ke tuka motar sai shaidan hankali na ya tashi ya ce na gaya maka ba zan tsaya ba sai na kai wallahi da ke ba tsayawa sai dai ka jira ya ce kawai sai na duro a mota ana gudun nan yana zan yadda aka kai shi wuta ya ce shi ne na duro ya ce da na duro a motan babbar ta ba sai a gadon asibiti da ashe ta hawan gidan saman na ya fado yana mafarki sai da gaske da gaske ka san mutum da mafarki yana tun jirgi kawai ashe duro wannan da zai kawai ya duro ta gidan sama hawa biyu shi ne bai farka ba sai ganji a asibiti kawai kama busin kankare ko ina da ina da sauran rai a jikin shi ne shi ne shi labarin sai ya ta da dariya yanzu nan Allah irin wannan abin shi ne abin da ke faruwa da malamai idan baka kula da malami ba sai ka ɗauka malami ne na Allah ka bi shi ka san kuma malami ne da zai kai wuce ba amma yadda wannan ya kuskure ya faɗa fada boss 53 da ya kuma shiga boss 35 Ka kaga matsalan kenan shi yasa dole sai mun bude ido matasa mu yi karatu irin waɗannan shubuhohin da kuke ganin su wallahi ta hanyar karatu da kada ake iya ganowa da kuka karatu ba yanzu nan za su dilmi yadda kai a jaka duk da mafi yawan mabiyansu za ka samu dama jahilai ko ba ka bane wasu dama auren musu ake kai su suna so su zina ne ba dama an ce musu haramun to ga zina mai lasisi ana yi a ciki sai kawai su tabi Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya bamu ladan abin da muka karanta duk wanda muka kuskure ko karanci ilimi Allah ya yafe mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa